sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku lale marhabin ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. A yan kwanakin nan an samu hare-haren 'yan kungiyar Boko Haram a jihar Borno da Yobe. Jami'an tsaro kuma sun bayyana cewa sun daƙile wani shirin hari na 'yan ƙungiyar ta Boko Haram a jihar Kano. An samu ɗan tsaikon hare-hare musamman a arewa maso gabashin Najeriya sakamakon irin ragargazar da sojojin ƙasar nan suka riƙa yi musu a shekarun baya. Menene ake yi ba daidai ba ya sa hare-haren ke neman dawowa? Wani mai fafutukar kyautata rayuwar al'umma a Maiduguri ta jihar Borno ya bayyana mana abin da suke ganin ke neman dawo da hannun agogo baya a yaƙi da 'yan ta'adda masu tada ƙayar baya. To sunana uh, Comrade Bulama Abiso, ni ne shugaban gamayyan kungiyar farin fula na Borno State, wato Network of Civil Society Organization a Borno State. Eh to, uh, alhamdulillah daman uh, na ɗaya dai zan soma da nuna godiyanmu ga jami'an tsaro yadda muka samu zaman lafiya zuwa kwanan nan da wayan abubuwan ya soma somawa. da kuma shi gwamnatin borno state wanda yake ba su goyon baya ɗari bisa ɗari wa mutanen jami'an tsaro su samu mana wayannan tsaro. kuma na biyu shine duk a maganganun da ake magana ba taba cewa wai completely an dakile wayannan mutanen sun zama babu kwata-kwata ba so therefore ba zai zamanto mana complete kaman sabon abu ba in an ga sun soma irin wa'annan abubuwa ɗaya biyu ɗaya biyu a wuraren nan abu ne abin takaici sosai abu ne wa'anda muke ganin cewa watakila ko su jami'an tsaron wasu daga cikinsu suna ganin kamar an riga an ci nasarar wannan abin suka ɗan zuba hannunsu a gwiwa ake ɗan wannan ɗaukin mutane da ba zato. Na biyunsa ah, kuma ah, duk wayanda suke nan har ma duk da gwamnati ta yin da ta ba su na cewa fa gashi su zo ana karɓan su kuma da hannu biyu suka ƙi suka zanna a jeji kaga su ma za su iya su ci gaba da nuna wa jama'a cewa fa suna nan so sabili da aka dole su ma su kawo irin wayannan hare-haren bata ina gaya maka cewa lalle wayannan abubuwan ya zo mana a bakin ciki ba mu ji daɗinsa ba kuma muna kira ga jami'an tsaron su tashi tsaye kuma su canja dabarun da suke ciki so da a samu a dakile wayannan abubuwan. Kuma kasan Borno State Gamman da zamiyan tsaro sun mika hannun sulhu ga mutane wayannan ah, mutanen ga su zo a yi sulhu da su kuma alhamdulillah yawa yawansu sun fito amma akwai wayanda suka kinkime suka ki fitowa so irin wayannan mutanen tunda suna nan sun ki fitowa dole ne su nuna cewa fa su fa suna nan so dole su kawo irin wayannan hare-haren ɗaya biyu ɗaya biyu a cikin jama'a so ina ganin kuma su jami'an tsaro kila kowanne abin da yadda suke fitowan ya nuna kamar basa nan ne suka dan sa hannunsu a gwiwa to ina ganin ya kamata a yanzu dai su tashi su tsaya lalle fa akwai har yanzu ɗaiɗaikunsu wayanda suke nan suna kawo barazana kuma barazanan ma yadda ya faru kwana biyu ukun nan kam ta yi tsanani ya kamata su canja yanayinsu kuma su fito musu suma ta hanyar da za su yi su dakile su. Comrade Bulama Biso, shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hula a jihar Borno. Muslim Muhammad Yusuf ya tattauna da wani mai anguwa a Damaturu na jihar Yobe. Ok, na farko suna na Bulama Kurma, ni Bulama ne daga nan cikin garin Damaturu a Gwangwange. Eh, kaga kaman a mahanga irin namu na shugabannin al'umma yadda muke hango harkan tsaron nan da yake ƙara ɗan dawowa kaɗan kaman akwai ɗan sakaci na al'umma da hukumomi gaba ɗaya. Hmm. Kaga na farko kaman irin yadda wancan shekaru hudu ko biyar na baya lokacin lokacin wannan ishu na tsoro yana kan ganyensa kowa a farge yake ko kuma yana zanne da da kan gwiwansa kan cewa idan ya ga wani abu wanda zai tada wa mutane hankali kowa yana sa ido a zamantakewar mu da ƙaramar hukuma da dai duk inda al'umma suke kai kawo idan aka ga ɗan abin da eh, hankali bai ɗauka ba ana iya kiran maza jami'an tsaro ko kuma mutane su sa ido ga abin da zai iya cutar da al'umma hmm. to duba ga ɗan samun sauki na ɗan shekaru uku hudu sai aka mance da wayannan abubuwan sai aka zo aka shagala to kaga yana ɗaya daga cikin abin da uh, wannan abin ya ƙara jawo shi ya fara dawowa mm. sannan kuma in ka koma ɓangaren su jami'an tsaro wani lokaci al'umma da kansu su ma suna magana mu ma muna magana muna gani ɗan abubuwa wanda da su ma sun sa ido ko kuma za su ɗauki mataki da wuri akan abu su sa ido ko kuma a ce wannan abin ba yarda da shi ba an bar shi kara zube akan iya shigowa ta kowane ɓangare da wasu salallaki daban-daban to kaga wayannan abubuwan ya ƙara wa wannan dawon wannan abin gishiri sosai mm, kamar to amma yanzu me kake gani ya kamata su al'umma su yi da kansu hukumomi eh al'umma abin da ya kamata su yi a dawo yadda ake kaman baya kowa ya san kowa sannan kuma ka san waye makwabcinka ka san waye ne a unguwanku. Wa'in irin gidaje ne wanda mutane suna zuwa suna sauka mu kamar masu shugabannin al'umma mu dinga sa ido akan ire-iren wayannan abubuwan sannan kuma idan muka ga irin wannan abun wanda ba mu yarda da shi ba idan muka yi report sai mu samu respond ko kuma a gaggauce to wannan abun in aka yi shi gaskiya za a iya samun sauki amma yanzu mun zauna kara zube za ka ga mutum zai iya shigowa da wani abu wanda zai cutar da al'umma amma kuma sai ka ga mutane ba za su sa ido ba kawai da ana tunanin ko ya fito zai je wajen kasuwancin shi ko wani abu makamancin haka amma kuma hanya ne na cutar da mutane to irin wayannan sa ido din shine muka gaza shi a cikin al'umma Lawan Bulama Kurma mai anguwan gwange a Damaturu da jihar Yobe a tattaunawarsa da Muslim Muhammad Yusuf. Da ke batu ne na tsaro, abokin aikinmu a Maiduguri na jihar Borno, Hamisu Kabir Matazu, ya tuntuɓi hukumomin tsaron yankin Arewa maso gabashin Najeriya. Ga abin da yake cewa. Mun yi ƙoƙarin jin bakin ta jami'an tsaro amma dai abin ya ci tura. Sai dai dama sukan yi ƙorafi cewa mu tuntuɓi manyansu da ke Abuja, wadda kuma ƙoƙarin da muke kenan. nan Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. Ko da kafofinmu na sada zumunta wato a facebook.com slash aminiyatrust da kuma ta twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. A kowace rana ina samun damar sanin abubuwan da ke faruwa arewaci da ma sauran sassan Najeriya daga jaridar Armenia. Domin labarai da dumi su da kuma bincikar gaskiyar labari, shafukan sada zumunta na Armenia da aka tantance suna na duba a ko da yaushe. Sannan bayan kammala aikace-aikace na a rana nakan huce gajiyata da cikakkiyar jaridar Aminiya. Domin samun labaru a kan lokaci sai ku ziyarci www.aminiya.dailytrust.com.ng Ko kuma shafukan Aminiya na Twitter da Facebook sannan za ku iya tuntuɓar masu sayar da jaridu domin samun cikakkun labarin jaridar Aminiya. Jaridar Aminiya labarin gaskiya a kodayaushe. yaushe. To A farkon shirin kun ji muryoyin waɗansu shugabannin al'umma da bayanin abin da suke tunanin ya kawo dawowar hare-haren ƙungiyar Boko Haram. kun kuma ji abokin aikinmu a jihar Borno da martanin hukumomin tsaro. Yanzu ga wani masani kuma mai sharhi akan harkokin tsaro a Najeriya. Sunana Comrade Salu Dantata Mahmud, daraktan tsaro na kungiyar jinjina ma Najeriya wato Salud Najeriya Initiative. E to in mun ka duba da abin da ya kara haifar da dawowan 'yan kungiyar Boko Haram wasu garuruwa na arewa maso gabashi shine sakaci na cin gaba da daukan labaran siri na hanyoyin da suka biyo da yadda suke fita da sauran abubuwansu amma fiye da hakan kamar yadda muka ba da shawarwar daga farko ma da an ka zo an ka ce wai ai ma ya wa'insu 'yan boko haram ya fiya ba mu goyi baya hakan ba kuma fiye da hakan ya kamata a ce duk inda Eh, sojojin kasa da na sama da sauran jami'an tsaro sun kaje sun kai yaki da ta'addanci bai kamata a ce wani an bar wurin aka nan gaba ɗaya ba a zo a tabbatar da cewa an ajiye jami'an tsaro na sojojin kasa ko na sama ko kuma na 'yan sanda ko na civil defense ko na immigration saboda mai da zarar an ka ce an je an yi yaki da su an ka bar wannan wurin complete to dole su sake dawowa don hakan ya kamata a wannan lokacin a fifita leke asiri kuma a kafa rundunoni duk da cewa arewa maso gabashi a maiduguri musamman muna da theater command muna da seven division muna da kuma joint task force amma kauyukan da 'yan boko haram din ke zuwa suke ta'adanci wani irin rundunoni ne an ka aje a wurin nan so fiye da hakan a zo leken asiri a duka kafafen bangaren daukan labaran siri na rundunonin jami'an tsaro. Idan ka lura kamar na ji kana magana rundunar tsaro kuma kana batun ƙauyuka da kuma adadin waɗanda aka girke. Sai nake ganin kamar anya girke rundunar tsaro kaɗai a ƙauyuka da kuma hanyoyi zai iya kawo ƙarshen irin wannan tashin tashina na harkar ah, lamarin tsaro. Idan al'umma su a ɓangaren su me ya kamata su yi kar ya zama cewa muna ɗorawa abin kacoka akan rundunar tsaro. su abinda mazaunin za su yi shine ba ma jami'an tsaro labaran shiri saboda wasu lokutan da suke hito hanyoyin da suke bin da kasuwannin da suke zuwa ka gan jami'an tsaro su ba su ma jini gare su to gudun wanda ya kamata mazaunin garuruwan nan da ake kawa kai are-are ya kamata su ba amma maganan yanda za a kau da su akin a jami'an tsaro ne saboda su kaɗai ke da abubuwan daukan labaran sirri bindigu da kuma horo na wannan bangare kuma shi yasa ake biyan su kudade da sauran abubuwan to abin da ya kamata yanzu akwai jiragen daukan labaran sirri da ake kira drone da komai na awa takwas da sauran na'urori na daukan labaran sirri na zamani su an sha samowa ai amfani da su ba wai tsaro a ce wai sai in shugaban kasa zai ce wurin tashin jirgi ko wani babba yana nan ba yanda suke nuna jajircewa idan manya za su wuce to a kauyukan ma a zo a yi in ma squadron mu mopol ne in kuma kantomen na sojoji da duka a kokata a fifita a yi wannan abubuwan. Kwamarat Salihu ɗan tata Mahmud wani masani ko mai sharhi akan harkokin tsaro a Najeriya. To masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin Najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. A yanzu a madadin abokin aiki na Muslim Muhammad Yusuf ni Muhammad Awar Suleiman ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.